Irimiya Sura talatin da biyu Irimiya ya sayi fili Ga maganar da ta zo wa Irimiya daga Ubangiji a shekara ta goma ta Zadekiya sarkin Yahuda, wanda ya kasance a shekara ta goma sha takwas ta Nebuchadnezzar, sojojin sarkin Babilon, a lokacin suna ƙawanya wa Urushalima, annabi Irimiya kuwa yana a tsare a sansanin matsara a fadar Yahuda. Zedekiya sarkin Yahuda fa ya sa shi a kurkuku yana cewa, Don me kake yin annabci? Ka ce ga abin da Ubangiji yana cewa, Ina gab da ba da wannan birni ga sarkin Babilon zai kuwa cinye ta. Zedekiya sarkin Yahuda ba zai kuɓuta daga hannuwan Babiloniyawa ba, amma tabbatacce za a ba da shi ga sarkin Babilon, zai kuwa yi masa magana fuska da fuska, ya kuma gan shi da idanunsa. Zai kai Zedekiya Babilon. inda zai zauna har sai ya magance shi, in ji Ubangiji, in ka yi yaƙi da Babiloniyawa ba za ka yi nasara ba. Irimiya ya ce, magana Ubangiji ta zo mini cewa, Hananel ɗan Shalim ɗan'uwan mahaifinka zai zo wurinka ya ce, Saya na. a Anatot, domin a matsayinka na dangi na kurkusa, hakkinka ne kuma kai ya wajaba ka saye shi, sa'an nan Kamar dai yadda Ubangiji ya faɗa, sai ga Hananel, yaron ɗan'uwan mahaifina, ya zo wurina a sansanin matsara ya ce, Saye filina a Anatot, a yankin Benyamin, da yake hakkinka ne ka fanshe shi ka kuma mallake shi, ka sayo shi wa kanka. Sai na gane cewa wannan maganar Ubangiji ce, saboda haka sai na saye filin a Anatot daga hannun Hananel, yaron ɗan'uwan mahaifina. na kuma auna masa shekel goma sha bakwai na azurfa, na sa hannu a takarda, na buga hatimi, na liƙe, na sami shaidu na kuwa auna shekel a ma'auni, na ɗauki takardar ciniki, takardar da aka rubuta sharuɗan a ciki, da kuma takardar da ba a liƙa ba, na kuma ba wa Baruk ɗan Neriya, ɗan Masihiya, wannan takarda a gaban Hananel yaron ɗan'uwan mahaifina. da kuma a gaban shaidun da suka sa hannu a takardan ciniki, da kuma a gaban dukan Yahudawan da suke zaune a sansanin matsara. A gabansa na yi wa Baruk waɗannan umarnai cewa, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Ka ɗauki waɗannan takardun ciniki, wadda aka liƙe da wanda ba a liƙe ba, ka sa su a cikin tulin yumɓu don kada su lalace. Gama ga abin da Ubangiji Maɗaukaki Allah na Isra'ila, yana cewa, Za a sake saye gidaje, filaye da gonakin inibi a wannan ƙasa, bayan na ba da takardun ciniki ga Baruk ɗan Neriya, sai na yi addu'a ga Ubangiji na ce, A Ubangiji mai iko duka, ka yi sammai da duniya ta wurin ikonka mai girma da kuma hannunka mai iko, ba abin da ya gagare ka, kakan nuna ƙauna ga dubbai, amma kakan hukunta ’ya'ya saboda laifin ubanninsu a bayansu, Ya mai girma da kuma Allah mai iko, wanda sunansa ne Ubangiji Maɗaukaki, manufofinka da girma suke, ayyukanka kuma masu girma ne, idanunka suna a buɗe ga dukkan hanyoyin mutane, kakan saka wa kowa gwargwadon halinsa yadda ya dace, ka aikata ayyukan ban mamaki da kuma al'ajabai a Masar. ka kuma ci gaba da su har yă zuwa yau a Isra'ila da kuma a cikin dukan ’yan adam, ka kuma sami sunan da har yanzu yake naka, ka fitar da mutanenka Isra'ila daga Masar, da alamu da abubuwan ban mamaki, ta wurin hannu mai iko da kuma hannu mai ƙarfi tare da barrazana mai girma. Ka ba su wannan ƙasa da ka rantse za ka ba wa kakannin kakanninsu, ƙasa mai zub da madara da zuma. suka shiga suka mallake ta, amma ba su yi maka biyayya ba, ba su kuma bi dokarka ba, ba su yi abin da na umarce su ba, saboda haka ka kawo masifa a kansu. Duba yadda aka gina mahaurai don a kame birni, saboda takobi, yunwa da annoba, za a ba da birnin ga Babiloniyawa waɗanda suka kewaye shi da yaƙi, abin da ka faɗa ya faru, yadda kake gani yanzu. ko da yake za a ba da birnin ga Babiloniyawa, kai, ya Ubangiji Mai Iko Duka, ka ce mini, sayi fili da azurfa ka kuma sa a shaida cinikin. Sa'an nan, magana Ubangiji ta zo wa Irimiya cewa, Ni ne Ubangiji Allah na dukan ’yan Adam, akwai wani abin da ya gagare ni? Saboda haka, ga abin da Ubangiji yana cewa, Ina gab da ba da wannan birni ga Babiloniyawa. da kuma ga Nebukadnezzar sarkin Babilon, wanda zai yaƙe ta, Babiloniyawan da suke yaƙi da wannan birni za su zo ciki su cinna masa wuta tare da gidajen inda mutane suka tsokane ni na yi fushi, ta wurin ƙone turare a rufin ɗakuna Ba'al suka zub da hadayun sha wa waɗansu alloli. Mutanen Isra'ila da na Yahuda ba abin da suka yi sai mugunta a gabana, Daga ƙuruciyarsu tabbatacce mutanen Isra'ila ba su yi kome ba sai dai tsokane ni da abin da hannuwansu suka yi, in ji Ubangiji, daga ranar da aka gina ta har zuwa yanzu, wannan birni ta tā da fushina da hasalata, da dole a kawar da ita daga gabana. Mutanen Isra'ila da na Yahuda sun tsokane ni ta wurin dukan muguntar da suka aikata su. sarakunansu da fadawansu, firistocinsu da annabawa, mutanen Yahuda da mutanen Urushalima, sun juya mini bayansu ba fuskokinsu ba, ko da yake na koyar da su sau da sau, ba su saurara ko su bi horona ba, sun kafa gumakansu na banƙyama a cikin haikalina wanda ake kira da sunana, sun kuwa ƙazantar da shi, sun gina masujadai kan tudu wa Ba'al. a Kwarin Ben Hinnom don su miƙa ’ya'yansu maza da mata hadaya ga Molek, ko da yake ban taɓa umarce su ba, bai kuma zo mini cewa su yi abin banƙyama irin wannan ba, ta haka suka sa Yahuda ya yi zunubi. Kana cewa game da wannan birni, ta wurin takobi, yunwa da annoba za a ba da shi ga sarkin Babilon, amma ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila, yana cewa, Tabbatacce zan tattara su daga dukan ƙasashe da na kore su zuwa cikin fushina da hasalata mai girma, zan komo da su wurin nan in sa su zauna lafiya, za su zama mutanena ni kuwa in zama Allahnsu, zan ba su zuciya ɗaya da aiki ɗaya, don kullum su ji tsorona domin amfaninsu da kuma amfanin ’ya'yansu a bayansu. Zan yi madawwamin alkawari da su, ba zan taɓa barin aikata musu alheri ba. zan kuma iza su su ji tsorona, don kada su ƙara juya daga gare ni, zan yi farin ciki a yi musu alheri tabbatacce, zan sa su dasa a wannan ƙasa da dukkan zuciya da dukkan raina. Ga abin da Ubangiji yana cewa, Yadda na kawo dukkan wannan masifa a kan wannan mutane, haka zan ba su wadatar da na yi musu alkawari, za a sake sayi filaye a wannan ƙasa da kuka ce, Kango ce, ba mutane ko dabbobi, gama an ba da ita ga Babiloniyawa, za a sayi filaye da azurfa, a kuma sa hannu a takardun ciniki, a liƙe a kuma shaida, a yankin Benyamin, a ƙauyukan kewayen Urushalima, a garuruwan Yahuda da kuma a garuruwan ƙasar tudu, na yammacin gindin dutse da na Negeb, domin zan maido da wadatarsu in ji Ubangiji.